قال الإمام القيم رحمة alaihi fi في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب منا cikin fasali da ke bayani akan zikirorin ruku'u da kuma abin da ke tsakanin ruku'u da sujada da kuma abin da ke tsakanin sujudodi guda biyu duk zikirorin da ake yi kuma shine fasali na sha ɗaya za mu tashi hadisi na gaba da mala ya ce wa fi sahihin bukhari an rifa'a tabni rafi'in az daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam rifa'a dan rafi az-zurqi radiyallahu anhu yace kunna nusalli yawman wara annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance wata rana muna sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati qala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗago kansa daga ruku'u shi ya ce sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya yabe shi Allah ya ji wanda ya yabe shi rajulun min wara'ihi shi wani daga bayansa ya ce rabbana wa lakal hamdu hamdan tafiran tayyiban mubarakan fihi yace rabbana wa lakal hamd ya ubangiji yabo na kai kai ake yabo hamdan kafiran kuma yabo wanda ya kasance mai yawa tayyiban wanda ya kasance mai tsarki mubarakan fihi kuma wanda ya kasance akwai albarka a cikinsa ai ai buri fihi kenan falamman sarafa wannan ba manzon sama ya faɗi ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallarsa shine in sarafa qala sai ya ce manil mutakallimu wane ne yake maganan nan a cikin sallah a lokacin da muka yi sallah da na ce sami Allahu liman hamidahu wane ne ya ce rabbana lakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi waye ya faɗi wannan magana Kala sai wannan mutumin sai ya ce ana ni ne ya rasulullah ya ma'aikin Allah Kala sai ne ya ce ra'aitu ba’atan wa na malakan na ga mala'iku fiye da talatin yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwadu kowannen su yana gaggawa waye zai rubuta wannan zikiri da kai kowannen su yana gaggawa talatin da wani abu akwai riwaya ta zo da ayyuhum yas'adu biha waye zai tafi da wannan zikirin da aka yi zuwa sama ilaihi yas'adu al-kalimu at wal 'amalu salih yarfa'uhu to a cikin mala'ikun nan guda talatin da wani abu kowannen shi yana hanzari yana gaggawa waye zai yi sauri ya je ya kai wannan addu'a da kai bayan an ce sami Allahu liman hamidahu sama akwai riwaya ta zo da kuma ayyuhum yarfa'uha أيهم يصعد بها فنعطي الواية أيهم يرفعها ويزي أوك كونا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يكتبها يصعد بها يرفعها قاجا أربوتا سنن سيئمي سنن أي سمدا إتا سننكم سيئمي سيئة أوك كاتا سودك الكتابة ثم الصعود ثم الرفع mun gane eh, amma ba sa cikin ba sa waɗannan alfas ɗin ba sa sahiha ne sannan wajen awwalu malamai suka ce fuska biyu ya halasta a ce awwalu ya halasta kuma a ce awwala in ka ce awwalu to ya kasance zarafin kenan sai ya kasance mabniyun ala dhammi li al-idafati ko li qat'i al kamar yadda kake cewa qablu da ba'adu. lillahi al min qablu wa min ba'adu. Ai lillahi al min qabli al wa ba'da al sai aka cire mudafun ilaihi din sau da aka sai a gina shi sai a ce qablu ba'adu. to shi ma haka nan ayyuhum yaktubuha awwalu sannan ibara ta biyu ya halasta a sa ta a matsayin a sa a shi a matsayin nasba sai ce ayyuhum yaktubuha awwala ay hala kaunihi sai zama hal kenan wal halu mansubun ko to wallahu alam to duka ana cewa so daga wannan addu'ar ana yin ta bayan ruku'u sami Allahu liman hamidahu ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه akwai riwaya ta zo da kama yuhibbu rabbuna wa yarda sannan a dora da Allahumma la mani alima ataita wa la muti lima mana'ata wa la yanfu'u zal jadd minka al jadd to ana yi وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala قال يا ذو أتشن صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لوك تشند باوا يفك سد أبنجد سشيني لوك تشند يكي سجد فأقفه الدعاء سودك إذا كنا وأن لوك تشند سجد توك يويت الدعاء يويت الدعاء إي فأما فأما السجود فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما وأما السجود فجدوا فيه في الدعاء ركوء ku yawaita ku abin nan ku yawaita ku yawaita ambatan Allah eh ku yawaita ku girmama Allah a ciki sujada kuma ku yawaita addu'a saboda mutum ya roƙa وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده daga sagiru na abu hurairah dai har yanzu annabi sama ya kasance yana faɗi a sujada sai yana cewa Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu Allahumma ighfir li dhanbi kullahu ya Allah madaukakin sarki ka gafarta mini zunubi na duka ka gafarta mini zunubi na duka diqqahu wanda na yi shi wanda ya kasance mai girma ko kuma wanda wanda ba kowa ke iya gane na yi ba shine daƙiƙ wato wanda ya kasance saboda ƙanƙantarsa ba kowa ke gane shi ba dikka kenan wajillahu haka ka gafarta mun babbansa zunubina zunubi na wanda yake ƙato wanda kowa ke iya ganin sa wa awwalahu sannan ya Allah ka gafarta mini zunubi na na farko wa akhirahu sannan ka gafarta mini zunubi na na ƙarshe wa alaniyatahu sannan ya Allah ka gafarta mini zunubin da nayi a fili wa shirrahu da kuma zunubin da nayi shi a boye ya Allah ka gafarta mu wannan wannan wannan wannan wannan wannan hadisin yana da ban sha'awa a nahau badali aka kawo kala biyu aka kawo badalul kulli min al kulli sannan kuma sai aka kawo badlul ba'd min al-kull an ce Allahumma ighfir li dhanba dhanbi sai aka ce kullahu sannan kuma sai aka kawo sai aka ce ne wa akhirahu wa وآخره wa sirruhu in kuma baka ce badlul ba'd badlul badul ba'd min al-kull ba to zai iya zama badlul ijtimali لأن لأن الذنب يشتمل على الدق والجل والأول والآخر والعلانية والسر من قال زي إيه؟ كنا ده شعوة أن كاو فكو بدلي جاينا كله من ده سكيناه سنغاني وقالت عائشة رضيت وانا عدو أنا انت النفس سمينا انت أسجدا إن يسجدا أنا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره ina cin addu'o'in da annabi sama yake a sujada wa qalat aisha radiyallahu anha nana aisha radiyallahu anha tace iftaqattu an-nabiy sallallahu alaihi zata laylati wata rana na na nemi annabi kawai da daddare sai ban gan shi ba iftaqada eh. in an ce faqada ya rasa shi kenan faqadahu in aka ce iftaqadahu ya neme shi bai gan shi ba eh in an ce tafaqadahu ya duba shi yana duba lamarinsa yana nan ko bai nan amma bai gano ko baya nan ba ko ba a ce an gano yana nan ko wata faƙada tsaira ya tsaya yana duba lamarin sojoji tsuntsaye ƙarshe ne faƙala ma ne la aral huda huda sai ce ah ya banga general huda huda ba ko kanal huda huda ko eh sai ban gan shi ba am kana min ghaibin ko yana cin waɗanda suke guduwa ne ana head count a soja ko kowa ya zuwa a kirga shi to sai ba a gan shi ba soja ya bata ba ga soja ba to kaga shi ne na neme shi sai ban gan shi ba wani dare فالتمسته فوقع فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد shikenan kawai sai na rika bi duhu ne sai na ci gaba da neman sa fawaqa'at fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi sai kawai hannuna ya fada kan cikin kafarsa ruhuwa kafafuwansa kenan ruhuwa fil masjidi annabi sallallahu yana cin masallaci daga gidan na na zuwa masallaci abu ɗaya ne wa huma mansubatani wa huwa yaqulu annabi sama ya kafa su yana cewa kaga ya kafa suna cin sujada eh ai kawai tana dudduba tana lalla tana tana lalibe shine iltimasi tana ta tana ta taltamisu din kenan faltamastuhu eh, tana ta lalubawa kawai sai hannayenta ko hannunta sai ya fada akan kafafuwarsa cikin kafafuwarsa tafin kafafuwarsa kenan. wa ya Kulu sai ta ji annabi sama yana cewa a sujada kenan اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك أو من سخطك أنا شوى سخط أنا شوى سخط يا الله إنا نيمان كتريني من سخطك daga hushinka bi ribaka ka yadda da ni wato ya Allah makwafin kai fushi da ni ya Allah ka dama as-sakhtu diddu Eh. wa bi mu'afatika min uqubatik ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabarka ka kubutar da ni daga ita kenan kaga al mu'afat ziddul uquba wa a'udhu bika minka ya Allah ina roƙon tsari ina roƙon ka bani tsari daga kanka me ake nufi da shi al-imam an-nawawi yace ma'anahu listighfar ma'anarsa mutum yana neman gafara ne min at-taqsiri fi bulughi alwajib min haqqi ibadatihi wa sana'i alayhi cewa mutum ya gaza bai iya kaiwa ya bauta ma Allah yadda ya kamata sannan ko ba zai iya yaban Allah yadda ya kamata a yaba Allah ba to shine uzu bika minka ya Allah ina roƙon tsani daga gare ka a ka abinda na gaza yi na ibada ka to ya Allah madaukakin sarki ka tsare na kakka kama ni da shi abinda nayi na kasa yabanka a ciki lafuzza na kasa amfani da lafuzzan da za su zama na cika ne a yabo a gare ka ya Allah ka tsare ni kama ni da azabar wannan la uhshi sana'an alaika Allah ba zan iya iyakance in kididdige yaban da nake maka ba anta kama asnaita ala nafsika kai dai kana nan kamar yadda ka yabi kanka yadda Allah ta'ala ya bi kanshi ba wanda ya sai iya yaban Allah kamar yadda Allah ta'ala ya bi kansa to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'ar a cikin sujada manzon ta ya tashi eh, a matsayin nana shi ta yi bacci shi kenan sai ya tafi masallaci ya fara sallah to shi ita kuma kawai sai ta farka tunda a ɗakin ta yake shi kenan ta laluba wal buyutu hina idin laysa fiha masabih aw yawma idhin laysa fiha masabi gidajen su ba fitilu so da kace ta laluba annabi sallama har ta shigo masallaci kawai shikenan tana lalube tana lalube a cikin duhu sai ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ji kafafuwarsa mun gane wannan hadisin yana cikin hadisan da suke kafa mazhabin hanafiya suke kafa hujja akan cewa mace ta shafi mutum baya baya bata alwala annabi sama yana sallah ta ce ga nan ta sa hannunta a ciki su ka san hanafiya ba su bambanta ba ko bi shahawa au bi ghairi shahawa lamsul mar'a la yanqudu wudu'a shafi'iyya lamsul mar'a yanqudu wudu'a bi shahawatin au bi ghairi shahawatin wal malikiyatu fassalat qasada al-ladzata wa wajadaha wajada al-ladzata wa lam yaqsidha ko qasada al-ladzata wa lam yajidha da hukuncin su daban ko to shine wannan wafi sunan sunani abi dawud an ibn abbas radiyallahu anhuma qala a cikin sunan abi dawud eh, daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya yace kana rasul sama yaqulu baina sajdataini annabi sama ya kasance idan ya dago daga sujada kafin ya koma wata to yana cewa Allahumma gfirli ya Allah ka gafarta mini zunubaina ka lullube ni kakka tona min asiri ka asiri na ya bayyana warhamni ya Allah ka ji kana ka shigar da ni aljanna kenan wahadini ya Allah ka shiryatar da ni a duniya zuwa ga abin da yake daidai wajhurni ya Allah inda na karye na kasa ya Allah ka daure ni ka daura min ba kai mun daure wa'afini ya Allah ka kubutar da ni warzuqni ya Allah ka mun arziki annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a tsakanin sujada guda biyu kalli tsadar waɗannan addu'o'in kowace daga cikin waɗanda abubuwan da mutum ya nema kowane abu daga cikin abubuwan da mutum ya nema a cikin wannan in Allah ya masa ai shi kenan mutum ya hai وفي السنن أيضا عن هذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى كان يقول بين سجدتين قامتي sauki سوتي mutum ya kasa كاس wannan ونا تو قامي سوتي رب اغفر لي رب اغفر لي annabi sama in ya dago daga sujada kafin ya tafi wata to yana cewa rabbi gfirli rabbi gfirli ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka gafarta mini to dukkanin su sun inganta hadisai ne sahihai addu'o'in da ake yi a ruku'u da waɗanda ake bayan an dago daga ruku'u da kuma waɗanda ake yi a sujada da waɗanda ake yi idan an dago daga sujada kafin a tafi wata Allah madaukakin sarki ya sa mu zama cikin azzakiruna Allah kafira Allah ka sa mu cikin su to wannan shine karshen wannan fasali na sha ɗaya sai idan mun zo karatu na gaba sai mu shiga fasali na sha biyu